This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC na gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, da kuma 60. a jamhuriyar Nijar kuwa za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. sannan muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da usman kabara muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe uku da rabi na yamma a nan washington a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da samun ƙarin haske dangane da raɗe-raɗin da ake yi na cewa kasafin kuɗin najeriya na shekarar 2016 da shugaban muhammadu buhari ya gabatar sun ɓata wato a majalisar dokokin ƙasar a najeriya har ila yau yayin da darajar naira ke ci gaba da faɗuwa ta dalar amurka kuma ke ci gaba da tashi masu hadadar canjin kuɗaɗe na ƙorafi kan irin halin da suke ciki yanzu haka magana da kasuwa mutane 'yan kasuwa masu sau abubuwa da kasashen waje suna neman ta ɗari kuma ba su samu ba. To ko yaya lamarin ke shafar rayuwar ku yau da kullum, yau kan wannan batu na faɗo darajar naira muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar za ku ji cewa lauyoyin tsohon kakakin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Hama Ahmadu sun ce ya ba su umarnin cewa kada su ƙara neman belinsa daga hannun hukumomi ko me ya zafi? in sha da hama tun da babu babu adalci cikin wa magana ba zancen shari'a ba ne zancen siyasa ne shi da daga ita ya bar ƙara gunta shari'a na cewa suke shi. to amma fa duka waɗannan za ku ji ne bayan mun sha labaran duniya. jama'a tare da sallama muna fatan mun wuni lafiya ga kuma cikakkun labaran waɗanda suka shirya mukabalar 'yan takarar neman shugabancin ƙasar uganda sun ce tana nan daram kamar yadda aka tsara za a yi ta duk da yake dai akwai rahotannin da ke nuna cewa ah, yoweri musabeni na iya janyewa daga takarar babban sakataren cibiyar alakar addinai ta kasar uganda joshua katakule ya ce tawagarsa a shirye take ta ta gabatar da mukabalar bayan bayyana sunayen wanda za su tsara ko kuma shirya ita wannan mukabala a bainar jama'a joshua ya faɗa wa muryar amurka cewa muna dai ta jin jita-jitar ƙila ba za su zo ba to amma ba za mu yi la'akari da wannan ba a matsayin jita-jita har sai mun ga amsoshin da su 'yan takarar za su aiko na gayyatar da muka aika musu game da mukabalar ya ce ya zuwa yanzu dai duk 'yan takarar guda takwas sun amsa cewa za su halarci wannan mukabala inda suka tabbatar da haka a wani taro da aka yi a kampala amma dai kafofin watsa labarai suna ta nuna cewa akwai yiwuwar janyewar mr musaveni daga cikin jerin 'yan takarar a yau laraba wani dan kunar bakin wake ta da kansa daban a wani masallaci da ke arewacin kamaru a daidai lokacin da ake sallah asuba ya kuma halaka mutane goma sha biyu nan take jami'ai sun tabbatar da faruwar wannan harin ta'addanci a wani ƙauye da ake kira kuyafe da ke dab da kan iyakar najeriya da kamaru babu dai wanda ya ɗauki alhakin wannan hari to amma shekaru uku kenan da ƙasar ita ma take ta fama da hare-haren 'yan ƙungiyar boko haram da ke biyayya ga ƙungiyar 'yan ta'addar isis ƙasar na cikin ƙasashe biyar ciki har da najeriya da suka haɗa kai wajen yaƙar 'yan ta'adda da ke wato kai komo a tsakaninsu su a watan oktoba shekarar da ta gabata ne dai amurka ta aika jami'an soji kimanin guda 300 zuwa kamaru don taimakawa rundunar sojin ƙasar da dabarun yaƙi da ta'addanci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Hukumomin kasar Turkiyya sun ce an damke mutane biyar da ake zargi suna da alaƙa da kuma mummunan harin da aka kai a dandalin nan na Sultan Ahmed da ke birnin Istanbul. ya hallaka mutane goma 'yan jamus sannan kuma ya jikkata mutane goma sha biyar haka kuma firaministan kasar ahmed davutoglu ya faɗa wa manema labarai a yau laraba cewa 'yan sanda sun kama mutane da ake zargi suna da hannu a wannan mummunan hari na ta'addanci bisa zargin kafar 'yan ta'addar isis na da hannu a ciki duk da yake dai su 'yan isis ɗin ya zuwa yanzu ba su fito sun ɗauki alhakin kai harin ba harin da ya hallaka mutanen guda goma an bai bayyana shi a matsayin wani abin takaici haka kuma shi kanshi ministan harkokin cikin gida na kasar efkan ala ya ce a jiya 'yan sanda suka cafke wani mutum da yamma amma dai ba su bayyana ko kuma alakar da yake da ita a cikin wannan hari da aka kai ba ala ya ce wannan dan kunar bakin waken da ya kai wannan hari na bil fadli haifaffen kasar saudiya ne asalinsa baya kuma cikin mutanen da ake nema a turkiyya ruwa a jallo asali ma dai ya shiga kasar turkiyya ne a matsayin dan gudun hijira daga kasar syria kamar yadda ofishin shige da fice na kasar ya bayyana amurka ta yi maraba da sakin sojojin ruwanta guda goma da iran ta yi a yau laraba bayan da aka tsare su sakamakon ketawa ta kan iyakar tekun kasar da ke karkashin ikon farisan ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta bayyana cewa ya zuwa yanzu dai ba wata alama da ta nuna cewa an taba lafiyar sojojin ruwan da suka hada da maza tara da mace daya a lokacin da iranian suka kama su lokacin da sojojin suke kan kananan jirage ruwa guda biyu a kan tekun fasha da ke tsakanin kasar kuwaiti da bahrain inda kwatsam sai aka daina jin tsakanin tsakaninsu da jami'an rundunarsu shi ma sakataren tsaron amurka ashkata ya ce ya yi farin cikin samun jami'an nasu na soji inda ce sun dawo hannunsu bayan kama su da aka yi a iran to labaran duniya kenan daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to da farko a najeriya ana ci gaba da cece kuce dangane da rahotannin da ke cewa kasafin kudin shekarar 2016 da shugaba muhammadu buhari ya gabatar sun bata a majalisar dokokin kasar honorable yunusa ahmad abubakar mamba a majalisar wakilai ya yi wa wakilai amurya amurka madina dauda karin bayani a wannan zanta da suka yi inda ta fara da tambayar shi ko da gaske ne kasafin kudin ya bata. to kusan dai haka ne da walakin dai an ce wai goro a miya don in ba rami mai kawo zancen rami to amma dai a zuwa jiya kafin a tashi an riga an shawo kan lamarin don na yi dacen saduwa da senate committee chairman on appropriation jiya ina da mitin da shi ko muna da mitin wani committee za mu gan shi a gidan shi ya ce maganar budget din ne duka an riga da an shawo kan lamarin kuma dai za a ci gaba dalilin da ya sa na samu karfin gwiwa na ce muku in ma da wancan magana to yanzu dai ta kau to ni labarin da na samu ce min aka yi ku 'yan majalisar wakilai ku ne ma kuka ɗauke kasafin kuɗin domin kun haƙiƙance naku kasafi ta biliyan 150 ɗin nan ba kwa son a rage komai a ciki gaskiya ne wannan ba gaskiya ba ne yadda aka tsaya tun wancan majalisa da ta shuɗe da aka rage biliyan 30 har yanzu dai akan 120 ɗin ake yauwa saboda haka wannan maganar ba gaskiya ba ne amma wani zai mamaki ma ganin cewa kusan kusan ba inda ɗan najeriya ke da wakilci irin nan gidan kuma talaka ake wa aiki ga canji ya zo zancen a rika cece ku ce ma akan me za ku samu bai kamata ya rika tasowa ba me za ka ce ai maganan da na ce duk dai maganganun mutane ne alal haƙiƙa wannan majalisar musamman na karni na takwas kenan ake cewa ko ita ce ma take ƙoƙarin ta ga ta ba wa 'yan najeriya hakkinsu honorable yunusa ahmad abubakar a wasu da wakilin murya amurka madina dauda to nan gaba a shirin za mu sake komawa najeriya amma bari mu je wato mu irin wani da ake toyawa a siyasar jamhuriyar nijar inda lauyoyin tsohon kakakin majalisar dokokin jamhuriyar ta nijar Hamma ahmadu suka ce hamman ya ba su umarnin cewa kada su kara neman belinsa daga hannun hukuma ga ƙarin bayani a wannan rahoto na sulaiman muni barma Metro Sule Umaru da ke jagoran lauyoyin da ke kare ɗan takarar na jam'iyyar Modern Lumana a zaben shugaban ƙasa da ake sa ran gudanarwa a nishar a ranar 21 ga watan Fabrairun da ke tafe. shine a taron manema labaran da ya kira ya bayyana wannan mataki da ya ce ya biyo bayan da kotun ɗauka ƙara ta sanar da su cewa lura da yiwuwar hama amadun zai iya sake arcewa daga ƙasar ita ce hujjar da ta dogara da ita wajen ƙin amincewa buƙatar ba da belin nasa. tanku shari'a ba ta kayan lahi ba an sami ka hukuma a manga hukunci kaza to ta yaya wanda za a tambaya sakin ta zai ce a'a za ka gudu ai ya kamata wanda aka saki kowa a saki hamma sai ka yi doktora ko lisans na shari'a ka san in an saki kowa cikin mutum talatin ba a rike mutum guda kai ko cikin mugun mahalki bai tsammani ba hamma ba su gidan shawa la'atanan. Metar Sula Umaru ya ci gaba da cewa sun yi nazari akan hanyar da suke ganin ita ce mafi dacewa da samar da mafita ga mutunan da suke karewa. mun sha da bado yace tunda babu babu adalci cikin waga magana ba zancen shari'a ba ne zancen siyasa ne waga shirya daga ita ya bar ƙara gudda shari'a na cewa suke shi ya ɗauka a kan shi ɗan siyasa ne kuma shari'a siyasa ce ya yarda isu muhammad ya sashi gidan kaso ya riƙe shi har da allah ya kai wannan maganin abin kenan yanzu siyasa ce za ta raba su kuma ka hannun ka hannun 21 fevrier a in ya faɗi mu ga ta za a cewa kuma muhammad za ta zama gidan kaso Wannan na faruwa ne sa'o'i kaɗan bayan da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ambato sunan Hama Amadu a jerin sunayen waɗanda ake zargin su da hannu a yunkurin juyin mulkin da shugaba Isu Muhammadu ya ce baradansa sun murkushe a jajibir ga sallar 18 ga watan Disambar 2015. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To idan muka koma Najeriya rahotanni na nuni da cewa darajar naira kasar na ci gaba da faduwa yayin da na dalar Amurka kuma ke ci gaba da tashi. Lamarin da ya sa masu hada-hadar canjin kudade ke korafi kan irin halin da suke ciki. Daga Legas ga rahoton wakilin murya Amurka Babangida Jibril. kasa da sa'o'i takwas bayan da babban bankin tarayyar najeriya ta ce ta raba gari tsakaninta da 'yan canji a najeriya yanzu haka dai farashin dalar amurka ya kai naira uku akan kowace dala guda al'amarin da ya nuna karin kusan naira hamsin a yadda ake sai da shi a can baya tuni dai kungiyar 'yan canji ta najeriya ta bayyana rashin jin daɗin ta dangane da wannan mataki da babban bankin tarayyar najeriya ta ɗauka tana mai cewa matakin ya yi tsauri matuƙa alhaji aminu kwadabe shine shugaban shugaban kungiyar 'yan canji a tarayyar najeriya a halin gaskiya wannan mataki ya kawo raunana farashin darajar naira a cikin kasuwa a cikin kwana biyu naira darajar ya kare da sama naira talatin yanzu haka magana da nake a kasuwa mutane 'yan kasuwa masu sau abubuwa da kasashen waje suna neman ta ɗari uku ma ba su samu ba to yanzu ina mafita kenan to mu dai mafitan mu yanzu muna neman ƙarin bayani daga ita bankin tsakiya don a lokacin da ta gabatar da wannan directive ta nuna cewa za mu iya so wa autonomous so autonomous nan kuma sources yana da yawa akwai hanyar banki akwai hanyar 'yan kasuwa akwai hanyar kamfanoni na mai da sauransu sun yadda muna mu je mu so wa'annan kudade daga kamfanonin kamfanonin gada na zana a'a daga wasu ne za mu ce to muna neman wannan bayani daga wajensu to sai dai kuma kungiyar 'yan canjin ta bayyana cewa abin da ya fi damunta shine bayan mari kuma hadda tsinka mata jaka ganin yadda aka dora laifin taɓarɓarewar hada-hadar kudaden ƙasar akan 'ya'yan kungiyar kamar da alhaji aminu kwadabe karin haske mu ba da kudaden da central bank ta baya shine ya fi damu ba amma a kodayaushe in aka samu matsala a rika nuna mu ne criminal mu ne masu kaza to shine gaskiya abin bacin ramu yanzu dai abin jira a gani shine ko matakin da kungiyar 'yan canjin ke shirin dauka tare da tattaunawa da babban bankin tarayyar najeriya da kuma 'yan majalisun kasan zai haifar da ɗa mai ido in ko ba haka ba naira za ta ci gaba da taɓarɓarewa musamman idan aka yi la'akari da karewar darajar albarkatun man fetur da najeriya ta dogara da shi wajen samun kudaden shiga babin ya jifirin murya amurka daga Legas. ƙarfi ne kuɗin madalla gaida baban gidan jibril to kan wannan batu na faduwar darajar naira miki so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku ta ina wannan lamari ke shafar rayuwarku a harkokinku na yau da kullum sai mun ji daga gare ku yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to kiran farko ya zo ne daga jalingo wane ne a kan layi halima ce to malama halima muna miki maraba da zuwa wannan fili menene ra'ayinki kullum neman ban zai Allah sarki to mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kika yi domin ki miƙa kai soke baki da ra'ayi game da batun faduwar darajar naira a Najeriya eh, ya kike kallon lamarin to mu dai mu talakawa shiga uku eh muna jin ki malama halima to ina ga kaman layin halima ya katse ka kira daga naija wane ne akan layi ibrahim mai wankin hula daga nan mai gode a kimba to malam ibrahim menene ra'ayinka to gaskiya nan ba karamin shafin mu yake ba saboda tattalin arzikin gaba daya durkusa gaba daya mm. ah, malam ibrahim kamar in ka je kasuwa kana ganin eh, canji a yanayin farashin kayayyakin da kake siya wallahi yanzu haka farashin da abun da muke sa fetur nake sayarwa amma yanzu haka kudin jarka ɗaya jarka biyu da kyar nake samu kuma saboda sanadin haka hmm. to mun gode kwarai malam ibrahim daga jihar naija a najeriya muna eh. tattaunawa ne kan batun faduwar darajar naira a ƙasar ta najeriya lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ka kira daga jihar kebbi wane ne a kan layi kana magana da Alhaji Habu dan Dugula Zuru yaron Alhaji Mai dama dan Jabal Sokoto. Alhaji Habu barka da zuwa wannan fili menene ra'ayinka? magana ta shine akan faduwar naira muna bayani akan taɓarɓarewa arzikin Najeriya amma dai muna fata insha Allah mm. Allah zai muna mahita akan wannan da yake mun samu canji. Mm. kuma Allah ya canza mana alheri gaskiya alhamdulillah mulkin Buhari bai da matsala gare mu to mun gode kwarai Alhaji Habu daga jihar Kebbin nigeria lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma a kara plus sai a sa daya sai a jero lambar ga kira daga bidda wani ne a kan layi abubakar ta daga bidda na jasai to muna jin kamal abubakar wace abin da kuke yi zai batun kudurin najeriya da ya lalace jirgin na wallahi mu ma mm. talakawa muke ko mun je kasuwa ma wallahi muna yi abin da kamar kudi ma ya fadi a na kamar kudi dai ba mu samu abin da muke yi da shi sosai ba eh Allah saki to da fatan Allah mai maka da mafi alherin hakan amma ya kake ganin yanayin yadda abin ke shafan kamar kana ganin abin yana shafan rayuwarka a yau da kullum Hello Malam Abubakar kana tare da mu? To ina ga mun rasa Abubakar daga Bidda jihar Neji ga kira daga Kaduna. Wane ne akan layi? Ah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Oh, kuna tare da Usman Mukutar ɗan Nijar wanda ke kasuwan bacci Kaduna. Mm, muna jinka Malam Usman. to lalle kan gaskiya wannan abin gaskiya bai da daɗi saboda duk ɗan kasuwan da zai ta waje ya yi canji ko naira ko ko dala ko sefa ko wasu da sauransu mm. to gaskiya kan zai ga abin ba wani riba gaskiya saboda yanzu na idan sefa ana canjin ta wajen ɗari hudu da samta ai kaga abin ba daɗi gaskiya duk ɗan kasuwan da zai ta waje ya sau kayayyaki to gaskiya wani kayan ba wani fita daga ciki gaskiya yana da kyau dai sun fi gyara wannan matsala don a samu darajar naira ta farfaɗo da fatan za ku tashi lafiya daga usman mukutar kan gyara wannan kika son baki kaduna na gode. mun gode kwarai malam usman ka kira daga bauchi wani ne a kan layi. a kabiru mai kaji kun je zaɓi kanka. Hmm. muna jin ka eh muna jin ka malam kabiru. na garba kuma shirin da mutum najeriya. Malam Kabiru kana jin mu? Eh layin naka na dan rawa kaɗan. Eh ci gaba ina jin ka yanzu. har ga Allah kamar barewan karewan ainihin kudi na Najeriya hmm. na duniya gaba daya mutum ya shiga mana ha'ulayi. Muna addu'a mun ji Allah ya kawo saukin ababuwa ne. To mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu sake har yanzu dai muna wato bauchi ne. Wane ne akan layi? Ni ne Haruna Buba Wari daga Bauchi. To muna jin kamalan Haruna. wallahi da janadiyan eh, faduwa wani darajar naira nan ba karamin cika zai kawo bai bibi rediyon da ake sayarwa irin naira ɗari mm. yanzu yau dubu eh, ikon Allah mm. saboda haka kuma gaskiya magana ya jawo masu kwarai da gaske saboda haka muna kira ga gurin tarayya ta yi kokari ta gyara wannan abin to mun gode kware mala haruna da fatan waɗanda abin ya rata a su suna jin wannan bayani da kuke da kunnan basira ga kira daga birnin kebbi wane ne akan layi alhaji umaru mai gadi wanda aka eh. sani da alhaji umaru abubakar bara da birnin kebbi alhaji umaru muna jinka to gaskiya watan karewar kuɗin nan gaskiya mutane suna kuka da shi kwarai mu da muke nan iyaka da faransi hmm. muna iyaka da nijar muna yaka da bini Republic. Hmm. Don haka yanzu darajar naira mu ma sai kaga kaman ƙasa ne ba ba mu samun komai sai wahala kawai. Hmm. Ya kamata wanda suke da hakken farfado da darajar naira mu su kuna sosai. To mun gode Alhaji Umaru mun gode kwarai da gaske ga wani kira daga Abuja wane ne akan layi? ne daga Abuja. to malam sabi muna jin ka eh, ra'ayina a gaskiya akan wannan al'amura ya kamata shi mai girma shugaban kasa ya duba wannan abubuwa saboda gaskiya abubuwan suna shafar mu sosai to uh, kamar afuwa malam sabiu daga kanka haka muka zo karshen wannan daukan wayoyin naku da fatan za ku sake kiran mu gobe na Allah kai mu yanzu kuma sai wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafa ta yammacin afirka ta bangaren zombi kwasiyantaci na kasar ghana ya yaba wa kansa cewa ya goge a fannin takara an sake zaben shugaban hukumar kwallon kafa ta ghana ne kwasiyantaci a matsayin shugaban hukumar kwallon kafa ta yammacin afirka wato wafu kenan na bangaren zombi a karo na biyu a zaɓe da hukumar ta yi jiya a birnin accra shugaban na wafu ya doke abokin karawan nashi ne jibrila hamidu na kasar niger a daidai lokacin da jami'an hukumar kaf suke kwatanta kwasiyantaci da jarumta wurin lashe zaɓe kwasi ya ta ci ya lashe zabubuka da dama mukamai na cikin gida da ma na kasa da kasa. Shi ko shugaban hukumar NFF ta ƙasar Najeriya Mr. Amaju Melvin Pinnick ya yaba wa shugabar kwallon kafa na Ghana inda yake kiransa da wanda yake bada ingantaccen shugabanci wanda hakan ne ke sanadiyar sake zabensa a zaben na wafu. amaju Pinnick ya ce shugabancin ya yantaci ne ya sa bangaren yammacin Afirka su ke kan gaba wurin ci gaban harkokin kwallon kafa a nahiyar Afirka shine sa kasashe guda bakwai na yammacin Afirka wanda suke cikin zombi su ne suke yin gaba-gaba a cikin nahiyar afirka tawagar 'yan kwallon najeriya kasa da shekaru 20 ba za su samu kyautar girma da shugaban ƙasa muhammadu buhari zai bayar ba wacce za a yi a ranar 21 ga wannan watan janairu duk da cewar sun ɗauki kofin matasan nahiyar afirka a watan maris da ta gabata shugaba buhari zai amshi bakoncin wasu mashahuran 'yan najeriya da suka taka rawan gani a fannin wasannin miƙe jiki don yaba musu wani babban jami'i ya ce 'yan wasan na flying eagles ba za su samu wannan kyaututtuka ba sai dai zakarun najeriya kasa da shekaru goma sha bakwai wanda suka ɗauki kofin kofin duniya sau biyar da kuma 'yan shekaru 23 wanda suka ɗauki kofin afirka na 'yan shekaru kasan 23 da aka yi a ƙasar senegal a bara da kuma tawagar 'yan kwallon kwando na najeriya su ne za su samu waɗannan kyaututtuka na ban girma da shugaban ƙasa zai bayar hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta kori sakatare janar ɗinta jeroma vag ana zargin sa ne da hannu a karɓar cin hanci dala miliyan goma an yi zargin cewa an baiwa jack warner tsohon shugaban hukumar kwallon kafar arewaci da tsakiyar amurka cin hanci ne domin shi kuma ya goyi bayan afirka ta kudu ta karbi bakoncin gasar cin kofin duniya ta shekarar goma vac ya sha musunta wannan zargi da ake masa a watan oktoba da ya gabata ne aka dakatar da shi daga shiga cikin duk harkokin kwallon kafa ga sharhi murar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka safara komai da mutane bayan zamanin sana'ar gama duniya ce ta biliyoyin dalar amurka wannan muguwar sana'ar tana ya yamutsa gwamnatocin duniya tare da haddasa cin hanci da rashawa da ke takura duk wani ƙoƙarin ƙasashe na ci gaba tana kuma haifar da wasu munanan laifuka kamar safarar ƙwayoyi da yin fasakorin bindigogi wannan na cikin hanyoyin da 'yan ta'adda ke samun kudaden shiga alƙaluma sun nuna yau akwai kimanin mutane miliyan ashirin a duk faɗin duniya da aka yi wa laifin mayar da su bayi babu wata ƙasa a duk faɗin duniya da yau ta tsira daga irin wannan cin zarafin bil'adam amurka tana cikin manyan ƙasashe da ake kai mutanen da aka yi safararsu tana kuma kan gaba cikin ƙasashen da ake kai kayan da aka sarrafa da bautar dole wannan ya nuna idan muna son mu yaƙi muguwar ɗabi'ar to wajibi ne mu soma daga gida. Shekaru uku da suka gabata, shugaban Amurka Barack Obama ya ɗauki wasu matakan ƙarfafawa da haɗa martanin gwamnatin Amurka game da bayan zamani. Ya soma da marar hankali a kan wasu fannoni hudu da suka fi mahimmanci. Wannan kwasun sun haɗa da bin dokoki, wato yin bincike da kamu da kuma gurfanar da masu aikata laifin. Abu na biyu shi ne taimakawa waɗanda wannan muguwar sana'ar ta rutsa da su ta hanyar ba su kiwon lafiya da kwantar da hankalinsu da kula da jin daɗin yara mataki na uku shi ne tabbatar cewa ba a yi amfani da bautar dole ba wurin sarrafa kayan da ake sarwa gwamnatin amurka tare da wayar da kawunan jama'a matakin ƙarshe ne faɗakar da mutane yadda matsalar ta yaɗu ta zama tamkar ruwan dare gama gari tare da horar da mutane da ke yi wa gwamnati aiki yadda za su tantance masu safarar mutane. Shugaba Obama ya ce kafofin leƙen asirinmu sun haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen gano hanyoyin da ake safarar mutane kuma jami'an tabbatar da doka da oda suna aiki tukuru wajen tarwatsa duk hanyoyin da suke amfani da su. Haka kuma masu gabatar da ƙara sun dukufa wajen ganin an hukumtar da su ya ce mun ƙara haɓaka tsaron cikin gida da faɗakar da ma'aikatan da aka haifa a ƙasashen waje su san haƙinsu domin shawo kan dalilan da suka haddasa safarar mutane amurka tana ƙoƙarin haɓaka tattalin arziki a duk faɗin duniya in ji shugaba obama ya ce yayin da muke ƙoƙarin kawo ƙarshen safarar mutane a nan amurka za mu shugabanci yaƙi da kawar da wannan muguwar sana'ar a duk faɗin duniya. Sharhi mure Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Ga Usman Kabara ya dawo da labarai a takaice. Tun gaishe Mahmud. A ah, waɗanda suka shirya mukabalar 'yan takarar neman shugabancin kasar Uganda sun ce tana nan daram kamar yadda aka shirya za a yi ta. Duk da yake dai akwai rahotannin da ke cewa akwai yiwuwar janyewar yawari musaveni daga takarar. Babban sakataren cibiyar kula da alakar addinai ta kasar Uganda Joshua Katakule ya ce tawagarsa ta shirya ta kuma daidaita cewa za ta tattara 'yan takarar sannan ta bayyana waɗanda za su kula da abin a bainar jama'a. a yau laraba wani dan kunar bakin wake da ya tada kansa da bam a masallacin da ke arewacin kasar kamaru a lokacin sallar asuba ya hallaka mutane guda goma sha biyu tare da jikkata wasu jami'ai sun tabbatar da faruwar wannan lamari na harin ta'addanci a wani kauye da ake kira kayope da ke dabda kan iyakar najeriya da kasar ta kamaru hukumomin turkiyya sun ce an damƙe mutane biyar da ke da alaka da zargin suna da hannu a hari da aka kai a dandalin da ake kira sultana ahmed da ke istanbul a ƙasar ta turkiyya ya kuma hallaka jamusawa goma da jikkata wasu mutanen daban guda goma sha biyar firaministan ƙasar ahmed davutoglu ya faɗa manema labarai a yau laraba cewa 'yan sanda sun kama mutane hudu da ake zargin suna da alaka da wannan hari da ake zargin 'yan isis wanda su isis ɗin ba su fito sun ce su ke da alhakin kai harin ba masu abin da ya sauka kenan a cikin shirin nan baki daya amma gobe da izinin Allah za ku ji wata tawaga abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu da da Usman Kabara da kuma Julie Leathers Gresham Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.